A ranar Asabar ɗin nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Za a buɗe wannan katafaren gidan abincin da wajen aski mai kyawun gaske. Ranar ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin kenan in dai maganar abinci ce to urin ko shan waje tsafta tsari ga ɗanɗano na gaske bangaren aski kuwa kai ka rantse ba a ƙasar nan kake ba cat wajen abinci da wajen aski na zamani na nan akan titin aminu Kano we kusa da gadon kaya wajen yana kallon gidan mai tangaran a anan kanan dabo lambar waya sifili tara sifili biyu hudu takwas bakwai tara bakwai shida uku da sifili tara sifili takwas sifili sifili takwas takwas biyu bakwai bakwai cat forex sai kun zo.